daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na FM suma da suka hada da rediyo amfani sarauniya da niya duka a Nijar ɗin. Ƙasar kasar Ghana kuma a Kumasi za a iya jin mu ta Alfa Radio da shafin mu mana yanar gizo ko kuma shafin mu na Facebook Live ko kuma kai tsaye ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Hafsat Bello ɗan mai Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. talata biyu ga watan janairun shekarar 2018 za mu yi magana ne akan yadda bayanai ke nuna cewa bangarorin da aka fi fama da matsalar boko haram na da nasaba da rashin ilimi kamar yadda malam yunusa zakari u shugaban wata kungiya mai gudanar da haɓaka harkokin sadarwar zamani ga matasa wato sita ya ambata saboda haka sai a biyo mu a cikin shirin shin wannan abu da matasa suke kallon shi a matsayin matsala na rashin ilimi haka yake abun koyaya To yau da gobe sai Allah a gaskiya idan gwamnatin Najeriya ba ta tashi tsaye ba akan kulawa ta musamman akan harkar ilimin yara na arewa maso gabashin Najeriya ba to akwai matsala babba da fatan Allah ya kyauta in ji Musa Hadarin Asuba. karanto amsoshinku kan tambayar da muka muku a Facebook da Twitter da ma Instagram. yanzu kamar yadda hafsa ta ce za mu fara ne da amsoshin tambayar da muka muku kuka amsa inda muka ce muku me kuke tunani game da ilimin yara a arewa maso gabashin najeriya ga amsoshin da kuka bamu. To saƙon farko ya fito daga Ahmadu Abacha Macina ya ce fata na gari Lamiri muna addu'a Allah ya sa shugabannin kasar mu Najeriya da na Arewa maso gabas su ɗauki matakin inganta ilimin yara a yankin Arewa maso gabas don samun ci gaba a ɓangaren ilimin a yankin mu na Arewa don samun makoma ta gari a wannan yankin. To sai kuma Jamilu Musa Sabon Layi ya ce akwai babban kalubale ga harkar ilimin yara a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Ganin yadda yankin yake fama da tashe-tashen hankula muna fatan gwamnati da ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma masu hannu da shuni za su taimaka wurin inganta ko kuma ingantaccen ilimin yara da ke arewa maso gabashin Najeriya. To Dauda Garba bin Affan Fatuskum ya ce masu iya magana daina cewa idan baka san gari ba to ka saurari daka. Akan haka ne ma yau ma kamar kullum muna tare da ku kai tsaye ta rediyo domin jin wannan shiri. To haka za mu yi shi tunkwal tunkwal dakan nan yau. Eh sai isu Dila Faki ya ce salam filin yau da gobe. A gaskiya sai ka ziyarci sansanin yan gudun hijira a jihar Borno sannan za ka kara tausaya wa kananan yaran yankunan na rashin ilimi da fatan gwamnati da masu hannu da shuni za su tallafa musu musamman ma waɗanda aka kashe musu iyaye To Abubakar Kawu Girgir ya ce shakka babu ilimin yara a arewacin Najeriya wallahi abin sai ka ƙara abin wato sai ƙara taɓarɓarewa yake yi ganin yadda koku ajujuwa da benci da da ma mm. isassun malamai babu kwata-kwata abin sai dai addu'a mm. da fatan Allah ya kawo mana sauyi a wannan shekarar ta 2018 ku tashi lafiya. To amin amin sai Nura Musa Shuwa ya ce yau da gobe a gaskiya sai gwamnati ta tashi tsaye wajen farfado da martabar ilimi a yankunan nan na arewa maso gabashin kasar nan da rikicin boko haram ya shafa a yankin mu na madagali da mitika da sauran garuruwan dai da yara suke a zaune yaran talakawa suna shan wahala kenan yake nufi ah, ya ce sai Ya zamanto ko zuwa makaranta yaran ma ba sa yi sai wasa ana buƙatar ƙwararrun kuma malamai ba waɗanda suka zo menene suka zo wa zama a gindin bishiya ba <laughs> wato irin kin san akwai malaman da in na mm. gane nufinsa wanda mai kwanci da aji su eh, kore da zama su ta hira eh, suna hira mm. Mm. To Arabi Muhammad Sokoto daular Ismaniya ya ce hakika yau da gobe ilimin yara arewa maso gabashin Najeriya yana cikin wani hali na rai kwakwai mutu kwakwai ya kamata dai gwamnatin tarayya ta tashi tsaye domin inganta karatun yaran arewa maso gabas da ma hmm. kasar baki daya. To sai Adamu Aliyu Gulde ya ce, A gaskiya batun ilimin yara a yankin Arewa maso gabas ya fada cikin rudani bugu da ƙari hare-haren mayakan Boko Haram ya yi tasiri na daƙila ilimin yara a wannan yanki na Arewa maso gabas. To sai baban gida Alhaji Nuciya Wacakal ya ce ɗalibi ne shi a jami'ar Maiduguri ya ce salam yau da gobe a mm. gaskiya ilimin yara a nan yankinmu na Arewa maso gabashin Najeriya abin ba a cewa komai sai alasan barka. domin mm. kuwa ana samun tallafi sosai daga kungiyoyin hukumar majalisar ɗinkin duniya irin su unicef mm-hmm. save the children action against hunger da mm. dai sauransu suna tallafawa yara da takardu jakukuna har ma da rigunan uniform maryam hafsa da oga usman kabara ina muku fatan alkhairi to oga mun gode mu ma <laughs> maryam din kuma tana jin kawa <laughs> to ne to sai kuma mu je ga ah, sani mai lange-lange yalwa ya wuri ya ce tunani na game da ilimin yara a yankin arewa maso gabashin najeriya shine hukumomi su tashi tsaye a wannan zamani da ake ciki su inganta ilimin nasu ganin cewa ci gaban kowace ƙasa ya ta'allaka ne ga ilimi da aka ba yara saboda jahilci ne ya sa aka yi ta yaudararsu suka yi ta shiga aikata aika aika a yankin To sai Edward Joshua Malo ya ce ilimi bai samuwa sai zaman lafiya ya samu. Saboda haka ina fatan hukumomi za su tashi tsaye mm. wajen ganin cewa an samu zaman lafiya a wannan yankin. Ta haka kuwa za a iya tanada wa yara ilimi. Sai Dauda Garba bin Afan unguwar Jaji Fatuskum ya ce, Turka shi, to ai matsalar ma ita ce, kowane mai kuɗi ma sai ya ce wai masu ba sa taimakawa wajen ilimin ba sa ah, taimakawa wajen oh, ba sa taimakawa wajen da mm. ilimin yara mm. wato oh, wato yana nufin masu kudin su mm, kansu kenan ba sa taimakawa to da fatan za a ci gaba da inganta rubutu eh, to sai salisu yahaya ya ce salam yau da gobe a gaskiya da yawa daga cikin yaran da suke arewa maso gabas musamman wadda suke yankunan borno yobe da adamawa sun yi sallama da makaranta sai dai addu'a to fa to sai kuma injiniya arabiyu muhammad gidan madi ya ce hakika yau da gobe ilimin yara a arewa maso gabashin najeriya yana cikin wani hali na rai kwakwai mutu kwakwai to sai mu ce Allah kyauta to ga sa'idu sabo auyo ya ce yau da gobe ni a tunanina akan ilimin yara a jihohin arewa maso gabashin najeriya gaskiyar magana ilimin su yana cikin hatsari domin har yanzu da sauran na a kaba don gane tsaro a yankin sai dai mm. inna lillahi wato wa inna ilaihi raji'un mm. Allah ya kawo ƙarshen matsalar tsaron yankin domin a samu damar tura yara makaranta to amin amin sai mu ce mun gode a ci gaba da aiko mana da sakonni To yanzu kuma sai mu ce muna tare da shi wanda muka ce za mu tattauna da shi Hafsatu. To kuma um, sai mu je ga Inusa Zakariya shugaban wata kungiya mai gudanar da haba wato harkokin sadarwar zamani ga matasa wato Sidat wacce da kuma Sharif Al-Muhajir al hmm. masanin fikihu oh. don yi mana tsokaci akan wannan batu na nasabar rashin ilimi a inda ake fama da rikicin Boko Haram. Haka to yanzu dai kai tsayen mun samu shi Inusa Zakariya'u ba mu san ko zuwa anjima za mu samu shi Sharif din ba in layi ya bari. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka da raka. Yawa barkan ku da Barka da eh, shigowa. To gane ga Hafsat. Yawa kana jin mu ko? Yawa, yawa, yawa barka ka dai. To zaka iya gabatar da kanka ga masu sauraro? Duk da yake dai mun dan faduwa ne. To, ai, da ga kun gabatar da ni suna na Yunusu Zakar Yawo da muke mm. aiki a eh, kungiyar Sita. Mm. Eh, to menene aikin wannan wannan kungiyar aikin me take dan yi a mun ji an ce tana wayar da kan matasa game da magana harkokin sadarwa na zamani da ya abin yake ya kuke aikin ku to wato mun ga cewa eh, halin da ake ciki eh, akwai matasa da yawa a ƙasanmu musamman ma a arewacin najeriya din wanda ba su da aikin yi kuma rashin aiki nan yana sa su shiga irin wani hali a eh, maras hmm. daɗi wanda sanin kowa ne cewa yawancin waɗanda suka shiga ƙungiyar boko haram a matasa ne wanda ba su da wani aiki yi saboda haka aka yaudare su aka ja su suka shiga a waɗannan ƙungiya suka fara yi ta'addanci mm. to muka gani ya kamata lalle mu jawo hankalin mutane ta hanyar sadarwa ta kuma nuna musu fanoni daban-daban wanda za su koyi sana'a za su dogara da kansu hmm. wato sabon sana'o'i da suke fitowa ta hanyar sadarwa din nan na intanet eh haka to yau wato ke da intanet eh. akwai wani taro da eh, to akwai wani taro da kusan ko kuma ce a kasidunka da ka gabatar akwai wani wanda ina ga kai ko a nijar ne wanda ka yi magana cewa yawancin yankunan da ake fama da matsalar rikicin boko haram yawanci a rashin ilimi ya taka rawar gani ya abin yake zaka iya mana bayani ka farfasa mana muji to haka eh, wato taro a birnin yamai hmm. kuma mun tattauna da kan eh, abubuwan da suka shafi eh, ta'addancin boko haram hmm. Hmm. kuma mun yi magana cewa rashin ilimi ya taimaka kwarai da gaske hmm. don ɓata zukatun mutane ah, na ɗaya mutumin da bai shi da ilimi ah, bai san yadda zai tafiyar da ayyukan kansa ba ah, bai san yadda zai yi mu'amala da mutane ba eh, zai iya gane wanne ne abu wannan zai cuce shi ko zai cuci jama'a ba balle mm. ya kare kansa na biyu kuma mara ilimi din nan ba shi da sana'ar da zai yi ba wannan zai ba shi aiki yi ba shi kuma da basiran da zai kirkiro ayyukan da shi zai yi ko ya dogara da kanshi mm. ah, saboda haka wannan karancin ilimi ah, ya sa ah, matasa da dama suna nan a kan titi barjak ba aikin yi hmm. babu kuma sana'ar da za su yi wannan halin da suka shiga ya sa lallai suka zama suna neman su zama suna da abin da za su ci ta kowane hali kuma hmm. ta kowane hali din nan kaga hmm. zai jefa mutum halin da ba a so a sun su sun shiga boko haram ba wai sun yadda da aƙidan da ita boko haram da take da ita ba hmm. illa irin cewa suna neman gun da za su samu abin da za su rayu ne a kan shi hmm. hmm. uh, wasu su an jawo su ne uh, kuma wannan za ka ga uh, tasirin rashin ilimin nan za ka ga an ka ɗauki wajajen da aka fi ne da hankali da karatu mm. da kuma wajajen da karatun ya yi karanci mm. wato za ka tarar a wajen da akwai ilimi eh, eh, ya ishe matasansu mm. za ka tarar boko haram ba ta yi tasiri ba wato in ka ɗauki biyu a Barnard state za ka tarar duk tashe hankalin da ake ta yi in ban da sati biyu da suka shige mm. a boko haram ba su iya samun sun je sun shiga cikin wannan gari sun yi ta'adda ba mm-hmm. amma in ka tafi can in arewacin borno mm. wajen irin su ba ma irin su goza wanda mutane ba su da aiki ne kuma ilimi karanci suke da shi mm. nan ne wajen ya fi famari masu ka ganin cewa lalle in ka ba da ilimi cikakke mai amfani mm. to za ka iya samun al'umma wacce za ka san matakan da za ka iya mm. bi don kar a kawo ta'addanci. Eh. To, amma, misali wannan magana ta ilimi ko kuma rashin ilimi yawanci malamai za ga sun taru ai suna wa'azi ne yawanci kuma ana yarda da cewa malamai suna da ilimi saboda haka in suka faɗa sun faɗi gaskiya sun ja aya sun ja hadisi kana ga wannan ba shi yake sa mutanen mu tun da magana yadda muke da son addini da sauransu za mu ce ah, to wannan bari ya faɗi gaskiya ba haka ba ne? ina ganin wato ah, kafin mutum ya ji irin waɗannan ah, kalamai da gugun malamai ɗin mm. sai akwai wasu abu da suka samu mm-hmm. wato a duk lokacin da mutum yake jin yunwa mm-hmm. mm. ya shiga wani hali mm. to wani zancen malami masa ah, jawabi ko ya ladabtaci ba zai yi tasiri ba ah, kuma suna ganin cewa a yadda aka bari ake harkokin addini mm. wato akwai abu guda biyu da ya kamata yi nazari a kan shi yawwa kamar me da me ɗaya yanzu za ka tarar cewa waɗanda suke koyar da harkokin addini har ma a cikin makarantun gwamnati ba makurin makarantu na sanda da sauransu ba hmm. mutane ne wanda yawancinsu ah, eh, ilimin kansa akwai ayat tambaya a yanzu sai ka tara cewa a makarantunmu babban ah, abin da zai sa a kora ka je ka koyar ko nazarin islama ko hmm. nazarin ya nake sai a duba sunan ka ne idan hmm. aka ga kai muhammad hmm. ko adamu sai a ce je ka koyar wannan abu don aka gani joseph ko christopher sai a ce je koyar addinin krista wannan ba tsaya an tabbatar waɗannan sun nan wannan fanni ba Mm. wanda zai sa su zama ƙwararrun malamai sun nazarci karatun da za su je su koyar mm. haka in ka ɗauki masu wa'azi su ma mutane ne kurin wanda mutum ya tashi kurin mm. ba wani lafin ba komai yau ina so in zama ɗauki loudspeaker da kasuwa fara wato wato wa'azi ba izini kawai sai dai a ɗau abin magana ah, sai ka tarar Eh, wasu sakonomin da sakon da suke fitowa daga mm. irin waɗannan mutane ko wanda suke koyarwa a makarantar ko wanda suke shiga kasuwa mm. wasu abubuwa ne da za ka tabbatar da ingancin su ba. Mm. Ah, yau lokacin da ka samu waɗanda suke tabbatar da wa'azi da koyarwa da wanda tabbatar da ingancin su ba, to lalle ana ta da shiga yawa eh to malam inusa kafin mu dawo gare ka mu ci gaba bari mu dan gaisa da saboda a san muna tare da sharif wanda shi tambayar da muke son mu mishi ta shafi wani abu daban a cikin dai magana da muke yi malam sharif almahajir barka da shigowa Ma'amu lafiya. Lafiya lawalla ya ayyuka. Barka da shigowa. Alhamdulillah. Barka dai hajiya ina gajiya. Lafiya kalau. Sannu da ya ayyuka to. Masha Allah. To muna tattaunawa ne da Inusa Zakariya'u wanda kuma in muka dan dire wurin muka dan sallama za mu juyo gare ka amma ka tsaya kan layin ka ka dinga saurari dan ka ji abin da shi wa yake faɗa. Mun gode sosai. Madalla. To malam mm. Inusa Zakari mun dawo gare ka. Ah, kamar yanzu yadda kai mana wannan bayanin. Shin ilimi bayan wanda aka zo aka tadda ba a same shi ba ya gurgunta aka amfani da shi aka shiga cikin wayannan matasa ko kuma aka juya wasu tunani da sauransu to su kuma yanzu yaran yanzu da abin wannan rikici ya sa ilimin kuma yanzu sun kasa ma ba sa ma iya samun shi yadda ya kamata kamar a cikin sakonnin mu wani ya magana akan yan gudun hijira in ka je sansanin su zaka tausaya yanda yaran ma ba sa yanzu maganan ma ilimin tukun hmm. hmm. yawwa kana ji na yawa to eh. me za ka ce akan wannan wato ka a gaskiya har yanzu ah, akwai rina a kaba mm-hmm. ah, eh, ana da maganan cewa ya kamata gwamnatoci ci mm. hakan kan harkokin ilimi mm. Mm. Ah, to amma har yanzu muna ganin kwafasan da suke yi mm. in kai yadda muke so ba. Ya mm. ah, ɗaya ah, idan ka dubi yawan yaran da ake sawa a makaranta, mm. ah, har yanzu akwai da dama wanda su ba sa samun wuraren da za su sami makarantu a zuwa ɗin. Za ka tarar manya-manyan ƙauyuka mm. amma garuruwa ɗin eh. wanda ba makarantun ko kuma ajujuwa ba su ishe su ba ko kuma babu malaman mm. babu wajen yin karatu mm. saboda haka ko da an ga yaro yana son yana da bukatar ilimin ba abin zai yi za a wannan waje su kuma waɗanda suke cikin sansanin yan gudun hijira to wannan ma suke su ba su samu isasshen ilimi ba hmm. balle wannan yake a yan gudun hijira hmm. a babu makarantu isassu hmm. wanda wasu su da suka ɗan samu ana musu darussa ɗin zakatarar rumfuna ne eh, eh, kuma kasan arewa mu eh, zafi ko kuma canyi da iska saboda haka a wannan yanayin ka je ka sa mutum a cikin yar wata bukka mm-hmm. da kuma ba zai mm. iya sanyi yana damun sa kai malami sanyi ma yana damun ka eh, dukkan ku ba wannan hankalin su zai mm. zauna dan ya koya sosai shi kuma ya koya mm. saboda haka da ya kamata cewa yadda ake da ɗanbin mutane a cikin sansanin yan ah, gudun hijira haka ya kamata a eh, samu dakunan eh. karatu wanda za su zauna wadanda su kuma a samu eh. malama za ka taba yanzu ma eh, yawancin waɗanda suke koyarwa hmm. ba sa su aka bai an sa kansu ne wato volunteers hmm. wanda su ma 'yan gudun hijira ne saboda haka hmm. maimakon su ta zama ba abin yi sukan gani cewa ai yaran su ne a ciki ba su taimaka su ba su ilimi saboda haka ba ma wasu su ba gwamnati ce take eh, biyan su ba. Eh, eh, yau malai nusa eh, bari mu dan je ga sharif ah, bari muna dan mure shi ta can malam sharif ah, da farko ah, yadda kai tambayar da nake son ma shine wannan maganar ilimi kadeji maganar da muke na cewa rashin ilimi ya taka muhimmiyar rawa wajen ganin cewa an samu rikice-rikice a inda boko haram yake magana sansun kamar misali ba wai maganan arewa maso gabas kawai ba duk inda rikicin boko haram yake rashin ilimi ana mm. hasashen ya taka rawar gani sosai shin kafin mu tambaye ka wannan abun kana ga haka ne to a gaskiya ni dai ina da wata mahanga daban akan maganar ilimi da rashin sa mm. musamman idan muka duba tarihin boko haram da inda ya assasu misali idan aka ce rashin ilimin boko to wannan zai iya yiwuwa ya zamto haka amma hmm. rashin ilimin addini na islama a jihar borno hmm. da bangaren yobe ina ganin wannan magana ba za ta zauna ba hmm. saboda tarihi ya nuna cewa asalin ilimin addinin musulunci a wannan ƙasa can gabas din nan dai ake cewa gabas nan ne ake zuwa ake koyo shi sai dai babbar matsala ita ce Uh, maybe fassarar da ake wa ilimin wanda turawa suke ce mishi narrative kenan mm. fassarar da ake wa wannan ilimin a nan ne aka samu matsala sannan kuma wannan fassarar uh, ba wai a wajenmu ko a kasashenmu kaɗai. ta faru ba hmm. fassara ce wadda aka rika yin ta a duniya wurare zuwa wurare har aka samu bulluwar irin wannan akidu masu tsauri a wurare daban-daban a duniya hmm. Hmm. saboda haka yana ganin wannan abin yana da babban alaka da fassarar da ake wa ilimi da kuma kamar yadda shi malam yunus yake eh. waɗanda suke jagorantar wanda za su karantar da malaman kuma ah, ɗaliban su kansu idan malaman ba su samu tarbiyya mai kyau ta ilimi ba mm. ba su samu an ilmantar da su an ba su ainihin abin da ma'anar abubuwan da ayoyi da hadisai da kuma bayanai yake nufi ba mm. Mm. to ana iya samun wannan haɗi da kuma eh. tattalin arziki matsalolin tattalin arziki da kuma rashin aikin yi da kuma dai haka dai saɓani mai tsanani tsakanin al'umma wannan duka abubuwa ne wanda sukan iya kawo kawo irin wannan abubuwan. Ah, na magana rikice-rikice. To yanzu kuma sai gashi bayan haihuwar matsalar ta Boko Haram da ta wanzu wurare daban-daban ba ma Najeriya kawai ba har da makwabta misali. Sai gashi yara suna mm. fuskantar matsala ta ilimin kanshi yanzu samun shi ma yanzu da ana cewa bai inganta ba to yanzu kuma sai ga ma rikici yana hana su su zauna su samu ilimin yadda ya kamata. shin me za ka shirya kan wannan ilimin daga cikin ke nufi duka biyu duka duka ilimi duka da ke magana ok to idan mm. muna magana na matsalar eh, ilimi kamar yadda muka sani shi dama rashin ilimi mm. alama ce ta farko ta rashi ta yiwuwar barkewar talauci tarzoma da rashin samun kwanciyar hankali a cikin mm. al'umma kuma zahiri zahira ta najeriya tana nuna cewa ah, har yanzu ba a kai ga wata gaba da za a ce an ɗora tubalin samuwar ilimi wadatacce ga al'umma ba idan ka duba yanayin gwamnati ta fi ba da karfi a bangaren ilimin boko to ilimin boko ma bata kula da shi yadda ya kamata ba mm. yau ana yajin aiki a can gobe ana rufe makaranta a can biyu ana to kaga wannan kenan mm. to in ka zo ga wannan kuma makaranta ta gida wadda muke da ita ta addinin mm. islama wanda mutane ne suke saka kansu su yi wanda kuma ma babu ma wani checking and babu kuma wani dan abin za a ba su gudunmawa ko abin za a tallafa musu to shigo kuma mutum baka tallafa masa wajen cimma burin abin da yake nema to yana da dama ya yi abin da ya ga dama tunda ba ruwan ka baka san me yake ciki ba baka ba da gudunmawa ba mm. Mm. to kana ga da malam Inusa ya maganar lasisin mm. wa'azi misali cewa ya kamata a ce masu wa'azi an san su waye suke wa'azin kana bayan wannan magana da malam Inusa Zakariya Oye ai in banda Najeriya ban san dai ko kasashen makota kamar misali chadi da kamaru da sauransu na afirka west africa ba amma dai ni a iya kasashen da na ziyarta a duniya babu har ƙasar saudiya da muke gani ita ce a matsayin alƙiblar mu hmm. babu kama ka da dama ka zo ka tara mutane haka kawai ka koya musu karatu ko wa'azi ba tare da hmm. an baka lasisi ba hmm. wannan magana ta lasisi kuma akwai ta a dokar najeriya a wannan gaba ina so in yi kira ga gwamnatin najeriya da ta mai da hankali wajen dawo da wannan doka da take da shi don tabbatar da cewa duk mutumin da zai yi magana a cikin al'umma ko menene ma mm. sai an bashi lasisi mm. a musulunci akwai banki tsakanin limani da mai wa'azi mm. akwai banki tsakanin malamin makaranta mai karantar da mutane ibtida'iyya da kuma wanda zai ya tara mutane manyan mutane ya musu darasi misali zan baka misali da kasar walishiya limami daban mai huduba daban sallar juma'a wanda zai muku huduba in ya gama huduba ya gama to malam sharif ka ja ma kanka nan ranar juma'a za mu waiwaye ka ranar ne muke maganan al'adu da makamantan addini da mm. sauransu ranar juma'a zan gayyato ka saka bambance mana masu wa'azi da limamai masu wane ne da duk za ka bambance mana insha Allah mun gode sosai da ka samu lokaci yau kai magana da mun gode madalla to yanzu kuma bari mu koma wurin mm-hmm. shi malam Yunusa menene ka na karshe game da wannan magana da muke wato sakon na shi ne cewa ah, ɗauki ilimi eh, eh, cewa yana da abubuwa guda uku. Mm-hmm. Ah, na uku san zamantakewa. Zamantakewa nan ka kunshi zama da 'yan al'umma, ka mm-hmm. kunshi sanin addininka. Mm-hmm. Ah, na biyu ka san yadda za ka tafiya da rayuwanka. Mm, mm. Ah, na uku ka san yadda za ka dogara da kanka. Mm, ah, Zamantakewa rayuwar kai dogaro da kai. ba ɗan adam waɗannan abubuwa ga uku ba. To yana da eh, muhimmanci. To mun gode sosai Malam Yunusa lokaci ba zai malami eh lokaci ba zai bar mu ba sai mu ce mun gode kwarai da ka samu tattaunawa da mu amma dai mun dauki sakon ka zamantakewa sanin rayuwarka yadda zaka tafiyar da ita kuma dogaro da kai wannan abu ne mai muhimmanci a cikin rayuwa. sai mu ce mun gode a madadin shi malam yunusa da shi kuma sharif muke cewa sai allah ya kai mu a wani sabon shirin na yau da gobe zakan hafsat bello dan mai da kuma daniel brown da ya haɗa mana shirin yadda aka ji sai kuma injiniyan mu na mr dan sai wacce ta hada ma facebook live maryam bashir bugaji usman ahmad kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya da na fuskanto rashin sani ya zarci faɗowa a wane duhun dare gunsu fantawa mafi adam batu kulhab kunnawa a ciki da gaskiya baya